Yayin da kasashe a faɗin duniya ke gudanar da bukukuwan murnar shiga sabon shekarar 2024, kasar Japan ta su murnar sun yi shi ne a cikin gagarin girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske, sun gama da girgizar ƙasa kala hamsin. wadda dafa karfi ita ce wadda aka yi a tsakiyar kasar Japan a wani gari da ake kira Ishikawa. Bayan girgizar ƙasa kuma sai ga ambaliyar ruwa da za ta biyo baya. To masu kallo na duk a cikin bidiyon namu na yau. Za ku ji cewa ƙasar Iran ta tura jirgin ruwanta na yaƙi zuwa tekun Baramaliya a sakamakon kisan mayakan Hutus goma da sojojin kasar Amurka suka yi a ranar Lahadi. Da alama dai ana so a mai da tekun Bahar Maliya filin kaci uwaka. Kazalika za ku ji cewa kasar Isra'ila za ta janye dubban sojojinta daga Gaza domin su samu hutu da kuma ƙarin samun horo mai kyau. Laban za mu tattauna akai kenan a cikin bidiyon namu na yau. Kasar Japan ta gamu da gagarumar girgizar ƙasa mai karfin gaske, wanda karfin nata ya kai bakwai da shida ma'aunin girgizar ƙasa wato magnitude scale. Bayan wannan girgizar ƙasa kuma sai ga wata masifar tana nema ta kunno kai, wato ambaliyar ruwa da suke kira da tsunami a turanci. mazauna yankunan da teku yake a kasar japan sun fara yin hijira a halin yanzu kazalika gwamnatin kasar ta ba da gargadin cewa a kodayaushe wannan ambaliyar ruwa ba za ta iya fasowa Wannan shine karo na biyu da gwamnatin kasar ta fitar da irin wannan gargaɗi na ambaliyar ruwa tun bayan wanda aka yi a shekarar 2011 shi ma ya zo ne bayan wata gagarumar girgizar ƙasa da ta faru a lokacin. Wancan karan ma banda ambaliyar ruwa a wani kamfani da ake kira makamin nukiliya ya fashe. Hakan ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruran mutane da dama a wani gari da ake kira Fukushima. amma wani irin mummunan hali ne mutanen kasar za su shiga a halin yanzu ita dai wannan girgizar kasa ta faru ne da misalin karfe 4 na yammacin ranar litinin agogon kasar japan akwai bidiyoyi da dama da suka bazu a shafukan sada zumunta na wannan girgizar kasa mai yiwuwa idan na dora shi a nan ba za su bari ba idan kuna son kallon bidiyoyin ku yi follow na whatsapp page na link din na kasan comment section an bada rahoton cewa gidaje sama da dubu ɗari ne suka rushe a sanadiyar wannan girgizar kasa sai dai kuma babu wanda ya ratansa amma dai an samu munanan raunuka tituna sun daddare girgizar kasar ta haifar da gobara a wani gari da ake kira wajima city kazalika ta lalata kusan gabaki da hanyoyin wutar lantarkin kasar ita dai girgizar ƙasa za ta iya haifar da ambaliyar ruwa mai karfin gaske musamman ma idan tana da karfi da kuma kusanci da teku a halin da ake ciki dai prime minister kasar japan mai suna kumio kishida da kan shi ya bada sanarwa cewa mazauna yankunan da lamarin ya faru su tattara ina su ina su fice daga yankin musamman ma yankunan da ke kusa da teku a wani yanki da ake kira ishikawa da ke kasar japan su sun riga da sun fara ganin alamu tekun da kansa ya fara nuna masa alamu na ambaliya kuma wannan gargadi ba waya iya kasar japan ne aka sanar da shi ba an sanar da shi a kasar koriya ta kudu da kuma sassa na cikin kasar rasha an rufe gabaki da hanyoyin jiragen kasa da ake kira bullet kazalika sun ci gaba da gudanar da hijira kasar japan dai ta saba ganin ambaliyar ruwa tsunami kala kala ba wai ambaliyar ruwa da muka saba gani a ba wanda zai kawo maka iya gwiwan kafa ambaliyar ruwa ne da amsa sunan shi ambaliyar ruwa wanda muke gani a fim suna kiran shi da tsunami bala'i ne na gasken gaske a lissafin da aka bayar a kwanan nan kasar japan ta gamu da ambaliyar tsunami sau 143 a cikin shekaru 1000 wanda dukansu suka yi sanadiyar asarar rayuka sama da 130 kamar da na gaya muku a baya a shekarar 2011 bayan wata girgizar kasa da ta faru a lokacin wata ma'aikatar hada sinadaran makamin nukiliya ta fashe a garin fukushima a wannan karan ma ana fargaba cewa kada tarihi ya maimaita kansa sai dai kuma gwamnatin kasar ta ce kowa ya kwantar da hankalinsa domin an ƙara gurin tsaro sama da na da komai na tafiya bisa tsari amma tambayar anan ita ce me yasa irin wannan girgizar ƙasa ta fi faruwa a ƙasar Japan sama da kowace ƙasa amsar ita ce gurin da ƙasar Japan take ƙasar Japan da yana zaune ne a wani guri da ake kira Pacific Ring Fire a turanci wurin na dauke da wani abu da ake kira tectonic a gargashin kasar japan akwai fayafayen tectonic guda hudu da ke tsakani ɗaya na tekun pacific ɗaya na kudancin amurka ɗaya na Eurasian ɗayan kuma na yankin Filipino. Su dai waɗannan fayafai na tectonic manyan gawurtattun duwatsu ne da tushensu yake ƙarƙashin ƙasar Japan. so da yawa sukan matsa daga inda suke yayin da suke matsawar ne sukan gogu da junansu idan goguwar ta faru a ƙarƙashin ƙasa sai ya haifar da girgizar ƙasa idan kuma goguwar ta faru a ƙarƙashin teku sai ya haifar da ambaliyar ruwan tsunami su dai mazauna ƙasar japan tuni suka saba da zama cikin irin wannan yanayi shi yasa mafi yawancin gine-ginen su an gina su ne ta tsarin yadda za su iya jure girgizar ƙasa har koya ma ƙananan yara dubarin yadda za su kare kansu da girgizar ƙasa ake a makarantu shi ma wani darasi ne mai zaman kansa a ko da yaushe cikin shiri suke abin da ba za su iya ba kawai shine gane lokacin da girgizar ƙasa ke faruwa abin da suka iya kawai shine zama cikin shiri girgizar ƙasa da ta faru a ƙasar turkiya a kwanakin baya karfinta ya kai 7.8 ma'aunin magnitude ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da rusa dubbannin gidaje jiya kuma kasar japan ta gamu da girgizar kasar da karfinta ya kai 7.6 ma'aunin magnitude amma kuma babu wanda ya rasa ransa sai dai munana raunuka kamar da na faɗa a baya hakan ke nuna cewa shirin da kasar japan ta yi ya yi aiki amma da ikon ubangiji amma dai ita ambaliyar ruwa wani abu ne na daban babu wanda zai iya shirya wa katon bangon ruwa muna masa fata allah ya sa abin ya tsaya iya girgizar kasar allah ya sa mu dace kamfanin dillancin labarai na tasnim da ke kasar iran ya ba da rahoton cewa jirgin ruwan yakin kasar iran mai suna albaus ya samu isa tekun bahar maliya ya shiga teku ne ta mashigar bab al madib da ta raba tsakanin nahiyar afirka da nahiyar larabawa a daidai lokacin da ake takun saka tsakanin amurka da ƙawayenta da kuma mayakan hutis na yemen rahoton ya kara da cewa shi dai wannan jirgi ya saba sintiri a yankin domin tabbatar da kyawun hanyar jigilar kayayyaki kuma fatattakar 'yan fashin teku wato pirates tun daga shekarar 2009 A farkon watan Disamba ne dai kasar Amurka ta kafa rundunar sojin ruwa na kawancin ƙasa da ƙasa a tekun Bahar Maliya a sakamakon hare-haren da mayakan Hutu suke kawai jiragen ruwan kasuwanci idan sun zo wucewa. Wanda ya sa kamfanonin sufurin jiragen ruwa suka dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwansu a yankin. kamar da yadda muka sani mayakan hutus na kai wannan hare-hare ne a matsayin shigarwar palestinian da isra'ila ke kashewa a gaza a halin yanzu wannan rahoto dai na zuwa ne bayan da jirgin sama na yaki masu saukar angulu mallakin kasar amurka suka nutsar da wasu jiragen ruwan ƙungiyar hutus guda uku akan yi sanadiyar mutuwar sojoji goma daga cikin sojojin ƙungiyar na hutus a jiya litinin ƙasar birtaniya ta bada sanarwar cewa a shirye take da ta fara kai hare-hare kan sanasunan sojin ƙungiyar hutus da ke yemen wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa jiragen yakin ƙasar Iran suka yada zango a tekun. Wannan haɗewa da suka yi a tekun bahamaliya shike shi ƙara rura wutar barazanar yaƙi a yankin. Ana fargaba cewa kada abin ya wuce yadda ake zato. Rundunar sojin ƙasar Isra'ila sun ba da sanarwar cewa za su janye dubban sojojinsu daga Gaza. wanda shine ja bayan na farko da sojojin kasar Isra'ila suka yi tun bayan lokacin da wannan yaki ya barke. Isra'ila dai ta fuskanci matsin lamba daga uwarta kasar Amurka a sakamakon asarar rayukan fararen hula da ake tafkawa a Gaza. Isra'ila ta jawa kasar Amurka bakin jini a faɗin duniya har ma cikin ƙawayen kasar Amurka a yankin Turai. Da su kansu mazauna kasar Amurka sun tsani shugabanninsu. Sai da kuma a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza an ci gaba da gwabza kazamin fada tsakanin sojojin ƙungiyar Hamas da sojojin kasar Isra'ila a yayin da kasar Isra'ila ke ƙara jaddada manufofinta a wannan yaki ɗaya daga cikin su shine shafa kungiyar Hamas ga baki ɗaya daga babin duniya a cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar a jiya Litinin ta bayyana cewa za ta fitar da brigade biyar da suka kunshi dubban sojoji daga Gaza domin su huta da kuma samun karin horo mai kyau mai magana da yawon rundunar sojin na kasar Isra'ila Daniel Hungary bai bayyana ko wannan matakin nasu na nufin cewa yakin zai shiga sabon salo ne ba Allah ubangiji ya dora gaskiya akan ƙarya masu kallo na duka duka ne na kawo ƙarshen labaran namu yau me za ku iya cewa dangane da labaran mu haɗu da ku a ƙasan comment section domin jin ra'ayoyinku kar ku manta ku follow ku like ku share idan kuna kallon daga YouTube ne kuma ku taimaka ku mana subscribe ku kasance tare da ni a kullum domin samun ingantattun labarai daga sassa na faɗin duniya ni ne naku ba shi ke cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku a fidiyon mu na gaba